والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام نور اليتيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما وقاله عليه الصلاة والسلام أما نزوم من زن الله صلى الله عليه وسلم نزوم نزوشيا وسمتك wa sumtuhu ko wa wato da shirinsa kawaici manzo Allah yana da nutsuwa kuma yana da kawaici ta'adiyatu eh, wa tu'adatu wato da yawa yawa da annabi yana da nutsuwa yana da bin abu sannu sannu tu'ada shi ne bin abu sannu sannu annabi yana bin abu sannu sannu baya gaggawa da kuma mutunci hmm. wannan ana buƙatar mai da'awa ya siffanci da wannan ya zama to mai hangen nesa kafin ya zartar da hukunci ya ringa bin abu sannu sannu sannu an gane ba wai ya ringa gaggawa wajen zartar da hukunci da hamasa da haɗiba ba an gane idan mutum yana yana bin abu a hankali to zai gano kan zaren amma duk abin da mutum ce zai gaggawa to ba ya an samu nasara kanka husnul hadi da kuma kyakkyawan shiryansa kana alaihi salatu wassalam karan na ya kasance manzon sallallahu alaihi wasallam shine mafi nutsuwan mutane majalisi a majalisin shi yana da nutsuwa sosai la yakadu yakhruju shay'an min atrafi wato wani abu baya kusa ya fita daga sasanninsa ko daga idanuwansa kana idza jalasa ittaba bi yadi ya kasance in ya zauna yakan yi zaman tari da hannayensa ya itiba yake haka amma irin wannan zama din yana buƙatar sai mu shiga rufe al'auran sosai an gane sai misali ka rufe al'auran ka don ba ka ban mutu ya zai bayyana da al'auran yanzu da suke zani zaga su mafi yawa suna sanya kwarjali zani jautu to in mutum ba ya rufe al'auran shi da kyau sai al'aura ya bayyana ne mutum shi na hawa haka yake ne ya nuna kamar irin irin kamar da amana ina al'aura zai bayyana sana inda al'aura zai bayyana amana amma mutum ya rufe al'aura shi da kyau shi sani na'am na'am wa eh, kazalika kana aksar julusihi mubtadiyan eh ya kasance mafi yawan zaman sa irin zaman tarihi irin wannan zaman da nayi misali itiba wa kana kasiyar sukut ya kasance mai yawan shuru. la kallon fi ghairi hajja baya magana in ba bukata ne ta zo ba to wannan yana daga cikin cika na dan adam kada mutum ya zama sarfa da yawan surutu an gane wannan ku wato in ba ya kama ba kada mutum ya ta surutu ya faɗi kaza ya faɗi kaza ya faɗi kaza amma idan abu ya kama mutum ya yi bayani wanda yake al'amari muhimmi to mutum na iya yin magana a kansa to kuma yi koyi da manzo Allah kan wannan kada mu zama masu yawan surutu an gane idan mutum na da yawan surutu zai yi wata ƙarya ko mutane za su tsare shi akwai limamin da na sani saboda baya yawan magana in ya miƙe zai yi nasiha sai mutane su nasu wanda kuma yake da yawan surutu yana miƙe za ka ana tuwatsewa ana matsa shi a gani hatta bini bini ka miƙe a masallaci ka ce kai za ka yi nasiha to mutane sukan kosa da kai suka kyamace ka in abu ya taso muhimmi wanda ba makawa zai ka miƙe to za ce tun daga malam wani ya miƙe to kan muhimmi ne bari mu saurare shi kamar an ga mutum kawai dama shi burin shi dama ya tashi yi nasiha wannan yana neman shahara ne yana neman a san shi ne sai ga mutane ba su san sauraron shi ba an gani? eh sannan za a yi cewa idan mutum mutum ya sa wani a gaba yana son ya ji illan ka to idan babu wannan yawan surutu shi ma yana taimakawa kenan wurin bala kafin misali kan mutum. Ba yana ma mafi yawan inda ka cika yawan surutu dama ai babu ya za a gano cewa kana da matsala mu. Eh, in ji mutum na da yawan zuwa yana da matsala mutum ya dan karanta magana amma in abu muhimmi ne ya tsaya ya yi bayani dalla dalla idan da malami na wannan to yana son shahara ne da iya yi misali to irin wannan za ga yana kurakurai da yawa duk malamin da yake duk abin da ya taso kawai sai sauri ya yi magana ai wani abin ya taso sai ka tsaya ka bashi tunani tukuna ka tsaya ka yi bincike a mahanga na ilimi tukuna da hangen nesa ka ba da amsa an gane wani za ka daga zarar abu ya faru shi zai fara yin magana to in sha Allah za ka kura kura shi na da yawa kuwa an gane a ka tsaya ka yi tunani ka ba ka yi nazari ka duba ka yi hangen nesa sai ga mutum ya ba komai hakin shi an gane wannan ko wannan shi ne nam yuridu amman takallama da zai dalil manzan Allah sallallahu alaihi yana yana kaucewa ga wanda yi magana ba magana mai kyau ba amma da koyo arzi manzan Allah yana gittawa duk mutumin da yake magana mara kyau manzan Allah zai gitta masa da me yasa ka faɗi kaza bai dace ba an gane saboda ta'khirul bayan an waqtil haja la yajuz jinkirta bayani a lokacin da ake bukatar bayanin baya halarta an gane to kai ma malami kaga ɗalibi ya faɗi wani abu kada kai shiru don neman yadda ɗalibi kana neman yardar ɗalibi baka san ɗalibin ya yi fushi ya faɗa abin da bai dace zai kai shiru a'a baka taimaka mishi ba kana ganin ɗalibi ya yi abin da bai dace ba ka jika masa ka nuna masa ba daidai ba ne an gane wannan ko to wannan ya nuna kenan kana son ɗalibin da alkhairi kuma kana son ka taimake shi amma yana kurakurai kai shiru ka kyale shi baka nuna mai kuskuren shi ba to ɗalibin nan zai ci gaba da wannan kuskure kuma ya girma da wannan al'amari eh. وكان كلامه فصلا لا فضول ولا تفصيل ما يكفن شيء مغانا منذ صلى الله عليه وسلم دكي دكي باب سروتان بنزا باب na ce fudul ka faɗa abin da zai da amfani a cikin magana an gane duk maganar da kasa in ka faɗe wato mutane za su yi tsaki me yasa malam ya faɗi kaza ka ka faɗe ka duba abin da yake mai amfani wanda in ka faɗa zai isar da sakon da ake bukata sai ka faɗe shi an gane sannan kuma kare mutum ya faɗi magana ya taƙaita imana ya taƙaita wajen bayani ya zama ya bar abubuwa da yawa a ciki ka faɗa abin da in ka faɗa za ka isar da saƙon da ake buƙata ba ka taƙaita daga bayanin ba an gane wannan ku kenan surutun banza ba a so sannan kuma ka yi bayani taƙaitacce wanda ba ka gamsar da mutane ba a so su ana zaka tsaya a tsakiya an gane wanda za ka in yana bayani har abincin da yake ci da ya faɗa har surutu yana faɗi wasu abubuwa da kaza kaza kaza yana faɗi wasu maganganu wanda ma ba a buƙace shi da magana ba ma an gani to duk maganar da ba a buƙatar shi kada ka yawaita faɗin shi na'am wa kana dahiquhu mutabassiman ya kasance dariyansa murmushi ne hmm. an gani yana yawan murmushi in zai dariya baya irin daga muryar nan a ji muryar shi da yawa haka وكان ضيق أصحابه عنده التبسم يا كسر شيء داريا صحابان أوجه شيء مرمشي توقيلا له هو رجل مع النبي بعض الناس بلنجا إيرو من داريا إيكا داريا سو سنا جن نوين سا an gane to ɗalibin yana gaban malami ya kamata yanzu zama yana jin nauyin malami ba komai zai ringa furtawa a gaban shi ba an gane ku idan wani irin surutan banzan na a gaban malami bai dace ba na'am wa qitida'un bi da kuma koyi da shi saboda saboda mutunta shi da kuma koyi da shi sun da shi ma haka yake yi sai suka yi koyi da shi an gani an ce idza kana rabbul baiti bi dhukri dari ba fa shi matu ahlul baiti kullihim arqas idan ya kasance shi mai gida yana buga bandiri to ɗabi'an mutanen gidan za su yi rawa ne in ya kasance malami bai da nutsuwa to za a gane wannan wajen ɗaliban su ma an gani in malami yana da nutsuwa yana karantar da ɗalibai zaman na natsatsun to in sha Allah za ta nutsuwa cikin ɗaliban sa amma kaga ɗalibai da rawan kai ɗalibai da rashin nutsuwa to zai iya yiwa ɗalibin malamin shi ma haka yake malami yakan yi tasiri ga ɗalibai wajen karantarwa an gane wannan ko majalisu majalis ilmi wa haya wato majalisin malam majalisin haƙuri ne da kunya an majalisin manzo Allah kai majalisin hakuri ne da kunya jazakumullahu khairan majalisin manzo Allah majalisin hakuri ne da kuma jin kunya an gani yana da jin kunya ba shi da tsaurin ido kada malami ya zama mai tsaurin ido kada malami ya zama to mara hakuri dan abu kadan baya yin hakuri akan shi a ya zama sai abu ya kai gaya yake yin magana na batan gane wannan eh. kuma majalisi ne na alkhairi majalisi ne na amana eh, majalisin alkhairi majalisin amana an gane duk abin da yake na amana zai zai faɗi shi an gane baya baya baya ainihin keta ainihin amana duk abin da yake zai cutar da ɗalibai to ya rike ɗalibai a matsayin ƴaƴan shi ne duk abin da ya zan ba zai yi wa ƴaƴan shi ba zai yi wa ɗalibai shi ba an gane ku kan amana zai kunshi hadda na kuɗi misali wani ba zai zama majalisin majalisi ne na idan kuɗi suka shiga shi kenan sun tafi a biyan shafi wannan to dama malami ya zama to kawai shi dan ciwa da zaran kuɗi ya shigo hannunsa kuɗin da ba nashi ba kawai malami ya yi sama da faɗi da shi ya ga ai wannan majalisi ya lalace sannan amana na magana duk abin da zai faɗa tsakanin shi da Allah yake faɗa ba yana faɗa bane dan ya ainihin cimma wani burinsa na duniya a sakon da yake isarwa yana isarwa ne a bisa amana tsakani da Allah har cikin zuciyar shi abin da ya faɗa haka yake ne abin da ake bukata ga malami la turfa'u fihi al-aswat sannan ba a daga saututtuka a gaban manzon Allah ba a daga sauti a majalisin manzon Allah mu koyi da wannan hayaniya a majalisi da daga murya a majalisi bai dace ba nan wala tu'banu fihi al-harb kuma sannan sannan ba a keta alfarma wala ubanu fihi alghurub ba a keta alfarma a majalisin malam an gane a keta mutuncin mutum a wulaƙanta mutum a ci mai mutunci ba a yi idza takallama a saraka jiran lahu idan manzo Allah za ya yayi magana to abokan zaman da sukan sun kuyar da kai ka annama ala ru'usihim kai ka ce a kawo kan kamar tsuntsu ne kamar akwai tsuntsu a kansu hmm. ka san tsuntsun kaɗan motsa gudu zai ka san sun in tsuntsu ya hau kanka kaɗan motsa zai ɗauka za ka kama shi ne zai gudu to su ma suna tsayawa su saurara su natsu saboda su fahimci bayanin malam saboda idan ana karatu kana surutu zai iya yiwa malam ya faɗi wani abu wanda hankalinka bai kai ba dan baka ci bayanan shi da kyau ba ka ɗan tsinkayi wasu bayanai wasu bayanai sun kubuce maka a'a ya zama tun ana bayani a saurara da kyau don a fahimci al'amarin وقال ابن ابي حاله ابن ابي حاله يا انا سكوت صلى الله عليه وسلم على أربعين يا كذا شيء شر صلى الله عليه وسلم كان اوا غدا غدني على الحل شر اكن حقري yana da hakuri ne ban tsakanin hilm da sabar e an ce hilm ya fi sabar tarbi shi sabur mai hakuri zai yi wani bata mai mai rai a gabacin rai a fuskar shi za a gane gashi lallai shi ya baci amma bai dauki mataki ba shi kuma halim in an baka mai rai ina ma ba za ka gane ba ina ma ka cutar da shi amma ba ka ga alaman cutarwa a jikin shi ba yana da haƙuri an gane to da haka ake siffanta a shek a abubakar mahmud gobe allah ya ji kansa irin yadda ɗalibansa suke masa in kana sauraron karatu ina da, ba na tsammani akwai malamin da zai iya haƙuri akan abin da ake masa wallahi akwai wani bawan allah da ya taɓa cewa malam malam abokan malam bai iya sallah ba wallahi kuwa yace mallam gaskiya yanayin zallan ka kana buƙatar ka sake gyara yace to gyara mun a gaban taron jama'a wallahi nan bawo Allah wai wajen ruku'u mallam bai ruku'u ba sai dai koya mallan yadda zai ruku'u na eh to ya koya mallan wai yadda zai yi to koya mun yanzu ne? don in wani mai aiki ga irin irin balbalin bala'i da zai yi a gani amma kai hakuri yayi hakuri wani ya taɓa malam waya cewa ka yarda ce to la ilaha illallah na shigo musulunci ce to madalla wa idan yanzu ya kace malam ka ce ni kafiri wala waya ya ne assalamu alaikum wa alaikum assalam ce malam ka kafirta ce to ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah na shigo musulunci ce i eh. ce to alhamdulillah <laughs> an gane to da kuma takatsantsan wato yana da takatsantsan kuma yana bin shi a hankali da natsuwa da hangen leza a nan duk abin da ya san zai kawo fitina yana gudun shi takatsantsan ya kamata mai da awari koyi da wani zama mai takatsantsan a cikin al'amura ko da ka san abin an shiga haƙƙin ka ne amma ka san in ka furta shi zai to akwai matsala ka yi shi takatsantsan an gani kada ka to dan a fasa kowa ya rasa eh Na wata fadi sannan kuma da mutunta mutane yana kaddara abu komai sai ya auna shi da aunawa sai ya auna abu ya ga in na faɗi wannan akwai maslaha ko babu an gani kamar samari yanzu masu da'awa suna duba wannan su kawai a ce in gaskiya ne kawai faɗi shi duk ɗacin sa ko da ko za a tarwatsi gaba ɗaya ba ruwansu a'a ka ringa yi kana cizawa kana hurawa kana cizawa kana hurawa ka kaddara abu yanzu in na faɗi wannan abu zai zama to alheri ga al'umma in na fata ba za a watsi ba in na fata ba zan kori jama'a ba in ya zama to in ka faɗa zai kori jama'a annabi ya ce wa bashiru wa la tunfiru ko sai albishir kada ku kori mutane ku zama to ya zama kuna kiran mutane da ba koran su ba a gane in ka san cewa ko gaskiya ne kan za ka faɗa a daidai lokacin ba za a gane ba ya yi tsauri da yawa wanda in ka faɗe shi a lokacin da ba za a gane ba amma nan gaba za a gane to ka zo a hankali sai ka rinka shimfiɗa yana za ka gina mutane a kan yadda za su gane an fahimci wannan ina ba na mantawa taron suna ne malam abdullahi ko wani abin da malam malam abu ya kawo shi masallaci ɗaurin aure eh, wanda aka tambaye shi aka ce malam yanzu fa kace yanzu fa kace dace ba ce ya ce da misalin da ban kawo shi masallaci ba za ku gane ai ga an kawo abu masallaci ita bidiya ta zo masallaci kore ta aka kai. Eh, in an kawo in an kawo masallaci to mutanen masallacin za su tambayi hujja to malam wannan abin da ake aikata a masallaci ne hujja tunda su ɗaliban ilimi galiba suke masallaci su yi to dalilin kawo shi masallaci saboda in ta zo masallaci kore ta kai za a kore ta ne cikin sauki eh. akwai abubuwa da yawa za ka shi yana bi a hankali ya gane barna ne amma ya fito da shi fili hatta ɗaliban za su guje mai hatta ɗaliban shi wasu ba su gama yin ƙarfi ba suna dai zan shi to wala za su gudu zubar shi sai ta bi a hankali a hankali a hankali nan gaba sai ya fito ya ce to yanzu karatu ya zo muku bai dace ba kuma malam zai za su jirgin gaya mana ba ki da na gaya muku za ku tsaya aisha radiyallahu anha aisha ta faɗa Allah ya ƙara mata yadda kana sallallahu ya kasance manzo sallallahu alaihi yana bada wani labarin yana bada labari yana bada hadisi law addu al'ad la'an hmm. da mai lissafi zai lissafa da zai kiri da shi an gani baya tsawwalawa da yawa yana faɗi magana da za a iya cewa kuma a riki da mai lissafi zai lissafa da ya da shi ya kasance yana son turare warra'i hatul hasana yana son kamshi mai kyau yana son kamshi mai kyau kenan duk kada kada mutum ya zo gaban jama'a yana warin gudu ko yana karni a in ka zo cikin jama'a kana karni za su kyamace ka dare ya zama to jama'a in ka shigo ji wani kamshi na tashi amma yanzu matsalar shi ne yanzu na abinci ake ko na turare suna hmm? da sauki? ɗari biyu na kudin ke bane ne a ga da yana ɗan goga a ina malam a in duka yayi wata ka aiki wallahi wani kudin da zai je turaren nan zai ɗauke ne wani nauyin shi na gida a bakwai masu kyau eh masu kyau ga gagare sai mutum ya sashi a jihu misali zai shiga cikin jama'a yan dangwara haka ya shi shafa su kenan sai su gaba da mawa inda zaka shiga cikin jama'a cikin kamshi to yana daga cikin abin da jama'a ta ƙara san kama amma kana zuwa za su wannan zai damu mutane da wari wallahi na'am na'am wa istamilu kuma kafiran manzon Allah sallallahu alaihi yana yawan aiwatar da turare wa yuddu alaihi ma kuma yana kwadaitarwa akan turare saboda shiga cikin jama'a Allahu a'lam min muru'ati sallallahu alaihi wasallam nahi wa nafs fi ta'am wa sharab daga cikin mutuntukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin mutuntukan shi akwai hana mutane daga busawa hura abinci hurawa cikin abinci da abin sha in za ka ci abinci kada gan yayi zafi ka ta hurawa kuma sun akwai kiwon lafiya malaman kiwon lafiya za su gaya maka cewa lalle wanda magana na manzan Allah ya kamata a rubuta shi da ruwan zinari saboda tsadan shi za su gaya ma cewa in kana hurawa kana hura ainihin carbon dioxide kuma yana da illa akwai cututtuka da yawa ɗauke da shi numfashin da mutum ke fito da shi waje cuta ne a gane in ka shaƙa to abin da ka shaƙa din nan wato shi abinan da ɗinka abin da ɗinka long ne ma hukunka zai tace tace mara shan zai fito da shi wani shi ne za ka yi numfashi to wannan numfashin da ka yi in ka yi shi a cikin abinci zai yi ka tura wani cuta cikin abincin an gani shi Allah ya sa ka fitar da shi in ka fitar da shi kuma shuka bishiyoyi haka da sauran shuka suke bukatar wannan abin kuma abincin wani maganin wani shi wannan da wani ɗin shuka kuma yana buƙatar shi domin ya gudanar da rayuwar sa kai a gani shi ma kuma idan ya rayu a kara dawo shi da shi kenan eh shi wani shuka zai baka oxygen hmm. shi oxygen ka shaƙi wannan oxygen ɗin ka yi lafiya hmm. eh an sani eh zai da gulawa hmm. sun zan samu a yi amfani da wani dabara ta zara akwai da ke ana ɗan birnin da gyaɗa nan sai a ɗan wuri shi to duk irin wannan bai dace ba eh, suna yake shi da na'am wal amuru bil akhri ma yali da kuma umarni da cin abin da ke kusa da shi manzo Allah yakan yi umarni in ana cin tuwo ba irin su gyada ko su menene kusa dabino ka ringa cin abin da ke gaban ka kare zaman to ka tsakuri nan ka tsakuri can ka tsakuri can kuskure ne a wajen cin abinci zai sama wani yake abinci cin abinci da kai an gane amma irin su dabino ita zai iya zaɓi wannan ya zaɓi wannan ya ɗauka shi an gane ba laifi ba ne al'amur bi suwa da kuma umarni da aswaki saboda tsafta na baki a kusan da ainihin wari da sauransu da kuma tsarkace ainihin yatsun mutum tsaka tsarkake yatsunsa daga datti da dauɗa da najasa rawaki Jirgin yatsu fasil al'asabi eh ma'anar rawaki kan su ne su ne wannan zane-zanen na yatsu zane-zane na yatsu daga zahirin tafi da kuma baɗinin ta cikin tafi wajen tafi da kuma ciki mafasil mafasil hmm. اسمام الوفاء اسمام الوفاء بسم الله الرحمن الرحيم فتو نينوي فتو شن شن اين من اثر نينوي ده يجي والموس والموسم لكم اثر موسم موسم إيه. ثم ارسل عبد الله سرية لفتح نينوي سنفي عبد الله يا ايكا جاوز قرانا يا قوتي دن آه، اي فتونا غير نينوي duk suna cikin daula ba na rum a daular farisa kai al-mawsi da mawsi buldan al-dajla ba'd daraja wato garuruwa ne da suke can dajla bayan daraja na shida na 36 min kan al shimali shimali al-awwal na zanen kasa wanda yake na bangaren arewa zanen kasa wannan ko bangaren geografiya kenan zanen kasa bangaren arewa an gane al'ula ala shafi da sharki ɗayan kuma shi dajila ɗin ɗayan yana kan gaban ainihin gabas wani kura ala garbi ɗaya kuma yana kan gaba na yamma wa arsala fi hadhihi sariya jam'an min al-arab sai aika cikin wannan karamin yakin sai aika da wasu taron jama'a na larabawa ladina kanu ma al-furs wa inda suka kasance tare da farisawa sabu ila al-buldain sai suka yi gaggawa zuwa ga wa'annan garuruwa guda ilal baladain baladain na suka gaggawa zuwa ga wa'annan garuruwa guda biyu wa akbaru bi fatin bi fatin wa al fard wa akbaru wa ubiru bi fatihi wa zafrin alal furs sai aka ba su labari da ainihin fatahi da kuma nasara akan farisawa ko kuma su suka ba da labarin fatahin da aka samu wa akbaru kenan hmm. suka ba da labarin fatayin da aka samu da kuma nasara da aka samu kan farisawa futihat lahum al-abwab sai aka bude musu kofofin garuruwa An يلبس المسلمون أن جاءوا من غير baka musulmi ba su daɗe ba sai suka zo wannan garin ba tare da wani mai jayayya ba sun zo ba mai ja da su ba mai kai musu hari sun shiga garin salin alin talaba ahalu hal aman alal jizya sai mutanen da suka nemi amana akan jizya suka ce su ba za su yi yaƙi da musulmi ba kada kuma tafi su fafawa ne wa'in mutanen farisa amma mutanen garin a iska suka nemi a yi sulhu da sahabbai suka yi sulhu da sahabbai kan za su ringa biyan jizya duk shekara a ummi sai aka ba su amana sai suka to kafiran amana maqassama abdullahi al-ghana'im sannan sai shi abdullahi din sai ya raba ganima وارسل الخمس الى عمر بن الخطاب في أيكا تقوم في ga عمر بن الخطاب an gane ko san zuwa ga umar ɗan khattab radiyallahu an na'am gaba wannan yana nuna mana irin jajirce wanda sahabban ka yi har Allah ya ba su nasara kan makiyansu an gane ba tare da suna da wani karfin makamai ko kuma karfin sojoji a wato suna da karfin sojoji saboda suna da karfin imani a nan to wannan karfin imanin da jajircewa shi ya ba sahabbai nasara akan mabiyansu akan makiyansu to mu ma yanzu muka dage sosai wajen yin da'awa Allah ta'ala zai tsora mu akan makiya Allah zai tsora mu akan kafirai da yan bid'a da sauransu bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim قال عوف بن ابي جميله Awaf bin Abi Jamila yana cewa inda Anas inda na kasance wajen babban tabi'i Al-Hasan al-Basri rahimahullah kana ya kasance Al-Hasan al-Basri lokacin yana Madina yayin kashe Uthman dan Affan radiyallahu an zakaru sai suka ambaci sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam mutane suna ta ambatan sahabban manzo Allah sai wani mutum mai suna ibn jaushin sai ke ce alkatafani sai ke cewa ya aba sa'id ya kai aba sa'id inna ma zuriya bi abi musa ittiba'u aliyan wato wato an kaskantar da an aibanta abu musa ne da ya biyayya ga aliyu an gane ku an a wato an kaskanta a abi musa al-ash'ari da ya yi biyayya ga aliyu zama ya goyi bayan aliyu bin abi talib a wajen duk abubuwan da yake yi duk waɗannan na'am يريد أن الذي أخذه الناس سعنا في أبي موسى mutane suka rike shi ya zama suka ga abi musa al-ash'ari mm. shine wato ya ba ali bin abi talib wal Allah ya tabi eh Allah ya tabi wato abin da ya fi dacewa shine Allah ya bi shi to a lokacin nan sai Hassan bin Abi Hassan Al-Basri sai ya ji haushi yanzu ka bude baki a ce wai Abu Musa ya samu matsala saboda biye shiga Aliyu kenan zai iya wa masu wannan magana kila yan Banu Umayya ne to sai alhasan albasari al sai ya ji haushi hatta ta bayyana fi wajen hmm. har haushin ya bayyana a fuskansa saboda ya ga an aibata sahabi فقالت فمن يتبع فمن يتبع faman ya tabi to in bai aliyu ba waye zai idan al bai bi aliyu ba so mu'minin an kashe amiral mu'minin usman bin affan alhali an zalunce shi ba nasu ila sai mutane suka jamfaru wanda ya fi alkhairi a cikin suka masa baya kenan bayan usman ya rasu babu wanda ya fi cancanta wanda ya fi alkhairi ya zama to khalifa cewa khalifa na bi to bayan usman ya rasu an kashe shi to sai mutane suka gane yanzu babu wanda ya fi dacewa da shugabanci sai aliyu sai suka masa mubaya'a faman yattaba eh? faman yattabi faman yattabi wane ne aliyu zai bi ko faman taba, wane ne za a bi to waye za a bi tare da ha mirara eh faman yattabi sai, kuma ce faman yattabi shi abi musa waye zai bi hmm. a tare da ha mirara har shi ya hasan basari ya maimaita wannan magana su da yawa saboda abin ya bashi mamaki an gani al-sunna mujmi'una ala anna afdal as ba da Uthman bin Affan huwa Ali bin Abi Talib eh al-sunna sun yi ijma'i gaba daya cewa lalle biyayyan sahabbai bayan Usman bin Affan shine wa shine Ali bin Abi Talib shine biyayyan sahabbai bayan Usman bin Affan radiyallahu anhu قال ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية الله يمزر عما يا شيخ المنصوص عند أحمد بن حنبل wato abinda aka yi nasi abinda aka yi nasi daga imam Ahmad bin hanbal shine an da duk wanda ya tawakkufi wajen shugabancin ali bin abi talib duk mutumin da ya tawakkufi dangane da shugabancin ali yace shi yana ganin da yadda da khalifancin ali bin abi talib ba kamar yan khawarij kamar yan nawasib yan nawasir su ne masu kin mutanen gidan manzo sallallahu alaihi wasallam an gane duk mutumin da baya san ahlul bait ya zama nasibi to su yan khawari suna kyaman ali bin abi talib da hasan da husaini to saboda haka bi hazal itibar yan khawari sun zamanto nawasib an gane irin sa hajjaj bin yusuf a sakabi shi ma yana daga cikin tabaka na nawasib saboda baya san ahlul bait an gane wannan ko zuwa qala zuraka shi imam ahmad ya bi an da duk wanda ya tawakkufi dangane da shugabancin ali amma duk da wannan kokari da ahlus sunna suka yi na baiwa ali bin abi talib matsayin da ya dace da shi an gane sai da yan shi'a suka kira suka aibanta ahlus sunna yan shi'a suna kiran ahlus sunna nawasi me yasa saboda zuwa wajen yan shi'a wanda ya dace ya zama shugaba a matakin farko ali bin abi talib ba wai abubakar ba su suna ganin duk mutumin da ya fifita abubakar akan aliyu na sibi ne shi a wajen yan shi'a a nari amma su ahalin suna sun tsaya sun bai wa kowa matsayinsa sun ba kowa matsayinsa a da Allah ya bashi ba su wuce gona da iri ba a gane ku kowanne sun duba abin da manzan Allah ya faɗa dangane da shi da matsayin da manzan Allah ya ba kowa suka tsaye da kowa matsayin da Allah ya tsaye da shi yake duk mutumin da ya yi tawakkufi dangane da shugabancin Aliyu. ya fi bacewa fiye da jakin gidansu wa amara da yi kirani kuma ya yi umarni a yi masa hajjaru ya yi umarni a kaurace masa a daina mu'amala da shi ba mutumin kirki ba ne shi ahalus sunna sun yi ijimaɗi cewa lalle fiyayyen sahabbai bayan manzo sallallahu alaihi wasallam shine abubakar ne zikr radiyallahu anhu sannan umar ما اختلفوا كما ذكرنا في عثمان وعلي sannan sai suka yi sabani kamar yadda muka ambata dangane da Usman da Aliyu wai da Usman da Aliyu waye fi daraja Allah ya kara musu yadda gaba daya sun yi sabani kan wannan jumhur ala anna Usman afdal min Ali amma jumhur mafi yawan malamai daga ahlus sunna sun tafi akan cewa Usman bin Affan ya fi daraja fiye da Aliyu ثم اتفقوا بعد ذلك على ان علي بن ابي طالب ورابع الخلفاء الراشدين. wanda ya fifita aliyu akan usman ba a bidi an da shi sai ya kuskure dan yana daga cikin nau'in shi an ci shi an ci dan karamin shi an ci ka ce aliyu bin abi talib ya fi usman wannan ana kiran shi tashayyu'un khafif an gani akwai irin wa'annan manyan malamai hatta abu hanifa an dan danganta mai wannan an ce abu hanifa da yana ba da fasawa cewa aliyu bin abi talib ya fi usman duk an ce an samu wani fasawa na tarafi shi daga wannan sannan akwai abul aswad addu'ali an gane shi ma yana fifita ali bin abi talib akan usman bin affan akwai malamai to irin wannan ana kiran wannan tashayyu'ul khafif wato baya sa abiri ba abiri an da mutum wanda yi wannan sai dai za a kuskurantar da shi kun gane wannan ku amma inda gizo ke fada inda mutum ke zamantowa dan shi'a dan bid'a shine ce aliyu ne ya fi dacewa da shugabanci kafin usman ba usman ba ne ya kamata ya shugabanci aliyu ne to anan mutum ya fara kutsawa cikin shi'anci in yana aibarta shugabancin usman bin affan an gani amma ya ce aliyu bin abi talib ya fi usman daraja amma shugabancin usman bin affan ya yi daidai wannan bai da matsala sannan sai suka yi ittifaki bayan haka akan cewa lalle aliyu bin abi talib shine na hudu daga cikin kulafa a gani ita wannan ya saba ma fahimtar shi sai da kudu shi sai da kudu a cikin al'adala a cikin littafinsa al'adala da ismaiya ya ce usman bin affan ba shi daga cikin kula fa'ura shidun ya ce na usman bin affan daga kula fa'ura shidun ya ce kula fa'ura shidun abubakar umar usman ah, abubakar umar ali bin abi talib an gari to shi yasa malaman sunna ba su yi kasa a goyo ba suka yi masa raddi suka nuna wannan aqida tashi kuskure ne eh ah, shi asalin sabanin nan da aka samu na tsakanin dan kadan din na Usman da Ali da eh, saboda wannan tawakufin da suke tsaya su biyu suka rage din eh wannan bayan ana cikin tace wannan hmm. kowa ya watsa ya ba su waje shi ne abin da ya jawo aka gaba sabani ba hmm. eh Allah shi taimake mu to tsayawan su din ya nuna kenan shi kowanne yana ganin yana da karfi kenan kowanne yana da karfi a cikin kowanne kuma yana ganin ya cancanta da wannan abu Allah shi taimake mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام ilai.